Sani ina wa adana koge zambamna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wannan leda da ke ci a gidan nawa. Ka gajiya? Ya gajiya. Lafiya kala, Ina ta zura ido tun jiya ban ganki ba. Wallahi ban samu na zo ba mun je gurin harkar mu na siyasa siyasan nan kin san an fara yanzu ba zama. Har yanzu baki alakanta ba da irin cin mutuncin da mana jin iya muje su mata to yaya za mu yi gwamnatin mai siyan yanzu ba ta ba wa mata dama shi yasa muke so mu canja gwamnatin <coughs> mhm. umaliya na ji kina ta magana kina ta cewar wai gwamnati mai ci ba ta yi da mata to da ka ki ji labari in tafiya ce kike so kika ana tafiya a bawa mata haƙƙi to ba a taɓa yin gwamnati a jihar gombe da take bawa mata su kamar gwamnatin mai girma gwamna inuwa ya ba ah! ya za ki dinga kina faɗa irin wannan maganan to bari in gaya miki a gwamnati mai girma dan majan gombe a cikin gwamnatin sa ne aka samu kansuloli mata mai girma gwamnan jihar gombe a gwamnatin sa ne aka samu shugabannin kananan hukumomi mata yanzu ki ga kamar billiri ke protocol ta gidan cikin gidan gwamnati da kike kike bincika za ki samu mace ce take rolin duk wata dama kuke so a baku a cikin a cikin wannan tafiya ai idan dai kuna neman a baku dama ne wanda za a dama da ku a tafi a kutsa a ke shi fa kullun abin da yake cewa a hadu da mace da namijin kowa a bashi hakkinsa a gwamnatance kowa yana da bangaren da zai kawo gudunmawa a jihar gobe saboda kowa na da hakki shi yasa shine girma gwamnati zaki ga kowane bangare ka zo ci a ah, ku basu ku zo ku zo ku zo me ke tafe da ku eh mu ne kaza mu ne kaza mu ne to a a ba su bangaren su a mu ba a ci a ku je a ba su to in banda ma mai girma gwamnatin jihar Gombe ya za a yi a ce an samu mata masu kananan hukumomi a cikin jihar Gombe wani gwamna ne taba yi kai babu ah, kike kike buge ni kenan so dan haka ni malama abun da zan gaya miki zan gaya miki abu guda biyu ki tarkato jama'ar ku gaba ɗaya tunda ku can ana cin zarafin ku na mata ku taho cikin wannan gwamnati mai ci mu zo mu samu a sake haɗawa a haɗa a zaman an yi gam mu tura mai girma gwamnan jihar gombe ya kai mutumin na tsira kullum ina so ki tattaro mutane ki ƙara gaya musu waye ne dan maje ki tuna fa komishinan ilimi a cikin jihar gombe mace aka bawa ki tuna fa tsc abin da aka ɗauko aka bawa mace ne director protocol ta gidan gwamnati mace ce alkyabban kaltungo ko baki santa bane muna da kansuloli kwaya biyar a cikin jihar su waye mata ne wato abin da yake suke barin ƙara gaya miki tafi billiri ki duba ki ga waye ce ciya ma ɗin karamar hukumar billiri ita ma mace ce to abun da nake so da ke ki je ki jibge dakarun ki ki kara kawo wa dan maje jama'a ki gaya ma mata cewa dan maje fa shike tafiya ma da mata a cikin jihar Gombe ina gaya miki umar lida ki bude kunnuwanki ki ji me nake gaya miki da ku je ku zaɓi mutumin da yake cin mutuncin mata wani fa bai ci gwamnati ba to idan ya ci mutun in ya ci gwamnati kan yaya za a kare da shi shi gwamnan gombe na kowa ne don haka ina ƙara jaddada miki in dai kina so kuma ilimi ya ci gaba a cikin jihar Gombe to kwamishina ma a mace aka bawa to gida ki gaya mata gaskiya kin ga tafiya na sai na dawo madalla na gode oh ashe haka ne dama mai girma gwamna yana ba wa mata dama ake ta mana karya baya ba wa mata dama to tabbas in dai haka ne za mu zo kwanmu da kwarkwatanmu mu sake ba shi dama a karo na biyu to uwar adashe ga kudin adashen ki barin tashi jiyan fara har hada mata to mun yi waya